الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان muna rokon Allah subhanahu da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ya kawo yau alhamis 25 daidai ga watan jimadan ula na shekara ta 1438 hijiriya wanda ta yi daidai da 23 ga watan biyu na shekara ta 2017 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun minat tarikh wanda Sheikh Uthman ibn Muhammad Al-Khamis ya wallafa mana da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a al-mabhathu thalith bincike na uku a karkashin khalifancin Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu arba ahammul ahdathi fi khilafati Uthmana wato manya-manyan abubuwa da suka faru da yaƙe-yaƙe a zamanin sayyidina Uthman radiyallahu anhu arba laqad na ahdu Uthman mali'an bil zamanin khalifancin sayyidina Usman cike yake da yaƙe-yaƙe da yaƙuƙuka wastamarrat limuddati asharati awamin waɗannan yaƙe-yaƙe wato sun gudana a cikin shekaru goma wa kanat min ajallis sanawat waɗannan shekaru goma innan na shugabancin sayidina Usman suna daga cikin manya-manyan shekaru lokuta masu daraja masu albarka wanda musulunci ya samu yaɗuwa kwarai da gaske Watan وتم خلال هذه السنوات Islamiyya, a cikin waɗannan shekaru goma na jagorancin نجاغورا Usman, wato an ƙara فاء الدولة musulunci. musulunci ya yi rassa rassa rassa cikin duniyan nan gaba ɗaya ya bazu matuƙa kuma ya yi yaɗo kuma ya yi yabanya fafiha gaza mu'awiyatu kubrus a waɗannan shekarun ne mu'awiya ibnu abi sufyan radiyallahu anhu wa ardahu ya yaki kubrus wa kana umaru qad mana al-ghazwa an tariqil bahr shi sayyidina umar a zamaninsa a polisi ɗin shi a siyasan shi ya hana a yaƙi a kan teku domin ba a da experience ba a da laraba ba su da wannan yaƙi a kan teku shi sayyidina umar ya ce ba zai hallaka da al'ummar musulmi manya-manyan sahabai ba ai yaƙi kawai akan tudu inda ya saukaka kawai amma shi mu'awiya a zamaninsa ne wato ya koyi yanda ake yaƙi a kan tekun kuma ya sa aka yi jiragen yaƙi wanda suke jiragen ruwa wanda suke yaƙi a kan teku ala an tariqil bahar da sayyidina umar ya wa azina usmanu bihi shi usmanu da yazo yace shi ya izini sayyidina umar ya hana shi usman yace ya izini kuma dukkan su manzo Allah ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin dukkan su abinda suka sunnanta muku ku yi su suna kan shari'a kuma shiryayyu ne wa futihat azerbaijan azerbaijan da muke ji can kasashen ina jina jin su rasha ko azerbaijan a lokacin sayidina usman duka aika konkarin insu da yaki aka rugurguza su wa armenia armenia armenia wa kabul kasar afghanistan babban birnin afghanistan wa sajistan da sajistan wa ghairuha da manya-manyan birane da kasashe na duniya kathirun suna da ɗimbin yawa ba za su kirgu ba dama wannan malam ya ce komai zai kawo mana zai kawo shi a takaice ne wa fi khilafatihi a zamanin khalifancin sayyidina usmanu ne a kanatil ghazwatul azima aka A gudanar da yakin nan mai girman tarihi shi ne wanda ake kira zatu sawari zatu as-sawari yaki ma'abucin as-sawari wa akbaru wasu illil islam a zamani shi aka samu wato faɗaɗa na musulunci mafi girma fi ahadin khilafatin rashida a dukkan zamanukan khalifofin nan guda hudu masu albarka kana fi ahdi Uthman Affan ya eh, wato a zamanin sayyidina Uthman bin Affan ne aka samu wannan eh, nasara faqad qama Uthman bi tawsi'ati al-masjid an-nabawi sayyidina Uthman ne ya fara faɗaɗa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake Madina din idan aka je masana tarihi za su nuna muku duk wanda ya faɗaɗa abu ana barin shi a inda ya faɗaɗa shi din shine dan wannan wajen mai yake wanda yake dab da mimbarin manzon Allah haka inna. shi ya faɗaɗa shi wal masjidil haram yana da hannu kuma wajen faɗaɗa masallacin Ka'aba haram shi yasa turkawa dama su yan abin nan suke ta abin nan daula usmaniya ne suke al-atrak suna da hannu a wajen faɗaɗa wannan saboda suna ganin sayyidina usman daga su na farko ga irin manya-manyan achievements yaƙe-yaƙe da abubuwa na nasarori da aka samu a zamanin shi na farko akwai ghazu ifriqiya a zamanin shi ne aka yi yakin afirka aka yaki mutanen afirka aka yi penetrating cikin afirka aka kawo musulunci a sanata sab'in wa na hijiriya a shekara ta ashirin da bakwai musulunci ya shigo afirka bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam da shekara ashirin da bakwai ya yakin ya kasance amara usmanu abdullahi na sa'adin ibni abisar sayidina Usman ya ba da umarni wa abdullahi dan sa'adu dan abu sarhi an yabzuwa bilada afriqiya shi ya damka wa wannan babban kwamandan da zai yaƙi kasashen afirka ya kai musulunci fa'ida fataha allahu alaihi idan allah ya bashi nasaran wato kan afirikiya inda nasara akan afirikiya falahu khumusul khumusi min al khumusul khumusi nawa ne khumusin wanda suka yaki khumusi ne a shi sai da mayaka suna da 4 over 5 1 over 5 kuma za a kai wa khalifa to khalifa shi usman abin da yake masa one over 5 da za a kai masa shi sayidina Usman din ya ba wa babban kwamandan 1 rabin wannan one over five din ina fata an gane yawa kun san mayaka su ake rabawa menene one over 4 bisa biyar ɗaya bisa biyarwa wa ake kaiwa khalifa to khalifa ce ni tukuncin da zan maka kai abdullahi da na baka jagorancin yakan afirka gaba daya duk abin da aka samu na afirka din kana da humusin da zaka kamo 150 nan kana da rabinsa naka ne ina fata an gane falahu khumusul khumus min al-ghanimati naflan wannan kyauta ne na amirul mu'minina ne ya bashi fasara ilaiha shi kuma abdullahi bin sa'ad ibn Abisar, sai ya tasan ma afirka din nan gaba daya fi asharati alafin a cikin mayaka dubu goma ya tafi da su faftataha sahlaha wa jabalaha ya yaƙi duk wani kwari da kan tsaunuka wa dakhala ahluha fil islam mutane afirikiya da yawa suka shiga musulunci wa akhadha abdullahi ibn sa'd khumus al khumus min al ghanima sai abdullahi dan ah, ibn sa'd din nan sai ya dauki rabin khumusin ganima wa ba'atha bi arba'ati akhmasihi ila usman ya aika ɗayan zuwa rabin zuwa ga usman wa qassama arba'ata ahmasil ghanimati bainal jaysh hudu bisa biyar din ganiman sai ya rarraba shi tsakanin mayaka rundunansa fa asaba al farisa thalathatu alafin alfun lahu yace wannan wato kowane mayaki sai ya samu wato dubu uku talafatu alaf a a faɗina dinari ko dirhami ko menene ba amma ko ne ganima kowa ya samu kaso dubu uku alfun lahu wato mayaka akan dawakai kenan sai aka ba ma shi mai doki alfun lahu wa alfani li farasihi dubu biyu kuma ga shi dokinsa ina fata an gane duk wanda ya yaki akan doki to idan aka tashi ba da ganima akan ba wa dokin shi kaso biyu shi mai dokin kaso ɗaya ina fata an gane ko to duk wani mai doki an ba shi dubu uku uku uku dokin shi dubu biyu shi mai dokin dubu nawa dubu ɗaya to asabar rajil matafiyi a matafiyi a kafa wanda ba akan doki bane shi aka ba shi alfun dubu nawa dubu ɗaya kun ga ai dabbobi ne wannan ne akwai shi a musulunci an yi la'akari ɗan adam mayakin da ya je yaƙi a kafa ba a doki ba shi dubu ɗaya ne dokin kuma ya ci kaso nawa ya ci dogu domin shi ake hawa dokin a yi sukuwa a kan shi ya kutsa cikin makiya wani sa'i ana sare dokin a ji masa ciwo a soke shi to so kaga an bashi wannan double share zai zo a saya masa magani a bashi abincin da zai ta ci mai kyau menene eh ko kai ne ka daura doki a gida kace zaka ciyar da shi harawa zaka dan gara ma kai wani aure kawai ka bar doki don ce fanin da zaka mai yafi yafi gaskiya duk wanda suke kiwon doki sun san wannan shi ya sa waɗansu in sun gaji da su su sake su kai su yi ta garramba daji su yi ta cin abun da suka samu a can amma in wanda ya ce zai turke doki ya ɗaure shi to ci ne na bala'i da doki ci ne kawai ci dawa kawai da abin nan shi ake samu. eh da ina gani na ce lallai waɗannan sai an shirya musu to kaga musulunci ai ya adalci da ya bashi dogul shi kaso biyu shi mai dokin kaso ɗaya don kai gongomin alele na shinkafa Allah da ya ishe ka ka je ka dafa kai mai dokin kenan as one square ne amma shi doki abinda zai ci maka a zama ɗaya ai kongiri ne gaba ɗaya to kaga musulunci mai adalci ne yana ba da kowanne haƙƙinsa da ya cancanta ina fata an gane ko na biyu waka'atu jarjira wal barbar ma'al musulmi yakin da aka yi da jarjir da barbar tare da musulmai barbar din nan ba bare bari bane amma ana kwatanta su da mutanen irin su Morocco Libya wannan area ana kiran kabilu wajen barbar irin su Libya Morocco su Mauritania wannan area nan din ne dama ake kira ma Afirka din da a can a tarihin mu ina fata an gane ko to yanzu mu ji a shekara ta ashirin bakwai ɗin aka yi wannan yaƙi na barbar da jarjir sunan ƙabilu ne haka laƙar ƙasar musulmuna musulmai sun ta samma wahum ishiruna alfan ifritiyata musulmai suka ta samma afirka a lokacin da yawansu ya kai eh, dubu ashirin wa alaihim abdullahi ibn abi sarf wanda yake jagoransu shine wannan abdullahi dan abu sarhi din dai wa fi jaishi a cikin rundunansa din akwai abdullahi bin umar ya zo yakin afirka akwai abdullahi bin zubair ya zo yakin afirka kuma samada da malikul barbar jarjir fi ishirina wa mi'a babban kwamandan su din ana kiran shi jarjir kuma ya zo ya yi kirjiya a gaban rundunar musulmi a cikin mayaka fi na wa mi'ata alfin dubu ɗari da ashirin mayaka da suka kafe suka yi kirjiya suka yi fesin ɗin rundunar musulmi ku musulmi dubu ashirin ne ku su kuma dubu ɗari da nawa da ashirin kai wakila a wata riwaya mata tarihi ta ce mi'atai alfid ne su dubu ɗari biyu ne suke fesin ɗin rundunar musulmi da yawansu dubu ashirin ina fata an gane falamma tara aljam'ani yayin da aka yi gaba da gaba aka yi ido hudu da juna amara jaishahu fa bil muslimina halatan sai ya umurci rundunansa kawai soso suka yi kawanya wa musulmi gaba ɗaya halatan runduna mai ɗimbin yawa fawakafal muslimuna fi mawqifin musulmi suka tsaya a irin wani yanayi lam yura ashna amin ba ga taɓa ganin yanayi mafi muni irin wannan da halin da musulmai suka shiga a wannan yakin ba wala akhwafa alaihim minhu sannan kuma babu wani yaƙi da kowa ya tsinke saboda jima musulmi tsoro a iri yanayin da suka fada irin wannan yaƙin qala abdullahi ibn zubair da abunda abdullahi dan zubair da kansa yace yace fa nazartu ila al malik jirjira sai na daga ido na kalli wannan shugaban malik na jirjir jirjiru inna min wara sufufi ta bayan ta bayan wato sahu shi ya gada ta can baya ne ya hango shi wa huwa rakibun ala birzaunin wato yana haye da wata yar alfadari haka wa jariyatani tudhillanihi birishin tawawisi wato akwai bayin mata guda biyu mata ‘yan mata haka bayi wato sun masa lema da irin gashin ɗawisu ɗin nan kusan gashin ɗawisu ana yin shi kamar fanka kamar wata lema ma malam da shi suna rike da wannan lema wanda aka saƙa shi da gashin ɗawisu ya hango duk wannan fa zahaba ila abdullahi ibn sa'adin sai ya tafi wajen abdullahi dan sa'adu dan abi sarhin babban kwamandan su fasa'altuhu yace sai na je wajen shi na tambaye shi an yab'atha ma'i man hamiya zahari fa afsid malik Na ce don Allah ya bani waɗansu da za su yi sapotin ina shi yana son ya tasamma wannan sarkin ne kawai da kansa yana so ya yi kukan kura ya faɗa masa amma ya ba shi waɗanda za su rufa masa baya shi ya ɗauki wannan nauyin ina fata an gane ko fajahaza ma'iya jama'atan mina shuju'ani sai babban kwamanda abdullahi ibnu Abisa da ibnu sa'ad yace sai ya zaɓo mun barada baradan mayaka daga cikin musulmi kala sai yace fa amara bihim fa hamau zahari sai ya umurce su suka rufa mun baya suka rufa mun baya wa zahabtu sai na tashi ma malam hatta harabtu sufufa ilaihi sai da na keta waɗannan sahun sojojin nasa da suka rufa masa baya wahum yazunnuna anni fi risalatin ila malik sun ɗauka wani saƙo ne suron dunan sojojinsa da suka yi sahu sahu sahu suka rufa masa baya sun da suka ganni kawai na doso su da waɗanda suke mara mun ba suke rufan baya sai suna buɗa masa sun sun ɗauka wani saƙo ne aka bashi ya kai masarki kawai kundun bala kenan falon sarabtu minhu yayin da na zo dab da sarkin a hassa minni sharra sai ya gano ya yi filin ya yi sensin cewa sharri ne ya kawo ni ba alheri ba ne ba magana ba ne fafarra ala birzaunin haba sai ya zura a guje ma a kawo na yar dan alfadarin nan nasa falakittuhu ni kuma haina bi shi ma mala fata'antuhu bi rumhi sai na soke shi da mashina wa nafastu alaihi bi saifi bayan ya fado kuma na danna takwabina a takwabina na huda shi sai da ya fita ta baya ta kwado wa akhastu ra'asahu na fille kansa na raba kansa da gangan jikinsa sai na ɗauki kansa ɗin fa nasabtuhu ala ra'asir rumhi sai na soka kan nasa kan mashi na haka na soka shi haka sai na rike mashi haka da kansa a soke wa kabbartu sai na wata irin kabbara falamma ra'a zalikal barbaru yayin da rundunan sannan barbarawa din nan suka ganni a irin wannan yanayi haba farraku suka ce kafa me ci ban baki ba wa farru firaral kita ko kafa wato kowa sai ta kansa yake kawai kafa wani irin kato tsuntsu ne wanda ake wanda mun faɗe shi a can baya ana farauta da shi ya fi ya fi shirwa shaho girma kato ne haka fiwu yana zuwa yana hatta zomo zai iya ɗauka to irin gudun da suke yi sai ya kamanta gudun nasu da yanda irin wannan tsuntsu yake gudu idan ya ga abin farauta bi ma'ana kowa ya ta gabansa kawai ba saurarawa wa atba'ahumul muslimuna yaqtulunahum su fa musulmi ma malan sai suna ta bin su ta baya suna ta dauke su suna ta dauke su suna kashe su kawai suna kashe na kashewa suna kama na kamawa a matsayin bayi yaqtuluna wa ya'siruna faghanimu ghanaima jammatan eh wato hibbuna almala jambubban jamma wato suka samu ganima ganima mai ɗimbin yawa suka tara ta wa amwanan kasiratan da dukiyoyi masu ɗimbin yawa wa sabiyan aziman da kursunonin yaƙi bayi kamammun yaƙi babu iyaka maza da mata wa zalika bi baladin wannan abun ya faru ne a wani gari yuqalu lahu da ake kiransa subaitila subaitila sunan gari ala yaumaini min alqairawan distance din kwana tafiyan kwana biyu ne tsakanin wannan garin da qairawan qairawan a ina ne a morocco ne ina fata an gane inda aka samu abi zaidin alqairawani wanda ya wallafa dani din uh, wannan risala alqairawan to tsakanin subaitila baitila inda wannan qairawan din tafiyan kwana biyu ne فكان هذا أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله بن الزبير wato a wannan yaƙi ne shine yaƙi na farko wanda shaharan abdullahi ɗan zubairu ya, ya bayyana ina fata an gane ku saboda irin yadda ya tasamma waɗannan mutane ya keta tsakanin sahu na mayakan wacce ya kashe su kuma suna gani wannan yana daga cikin yaƙe-yaƙen da suka ɗaga sunan abdullahi bin zubair ya shahara ƙwarai da gaske don duk inda ake zaune ce kai ka ji wani ɗan kundun bala mai suna abdullahi ɗan zubair bala'i ka san abun da ya yi a yakin su bai eh, kila wa zai iya wannan in ba wannan ba to daga nan ne fa duk inda aka zauna kuma ana ana ambatan shi sai yaki na uku watu sawari sunan yakin dawatu sawari sanata wahidin wa salatina hijiriya a shekara ta talatin da ɗaya aka yi wannan yakin jama'a Kustantin ibn Hirakla Hirakla shine Kustantin Kustantin suke kiran shi da turanci ko menene eh, shugaban abin eh, Rome ke Hirakla Hirakla Rome shugaban rum gaba ɗaya shi kuma ya haɗa sojoji wa ma'ahumul barbaru sai su aka yi alliance aka samu alliance tsakanin shi eh, sarkin rum da kuma waɗannan ƙabilun barbar inda aka fatattaka a wannan yaƙi yanzu sai roma suka yi zawarcin su cewa a haɗa ƙarfi a haɗa ƙawance nato tun wannan zamani ake nato ina fata an gan tun gazwatul ahzab manzo Allah yana nan da ranza ake nafi ina fata an gane ko to su haka suke duk inda suke taron dangi suke yace ya faɗaita masa suka yi ƙawance don kanwa likitali abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarh wasaru ilal musulmi na yanzu sun suka tasamma musulmin ma fi jam'in lam yura mithlahu a runduna mai yawan da ba a taɓa ganin irin shi ba wa qad kharaju fi 500 markabin eh sun fito wato a markab ababan hawa 500 wa qasadu abdullahi ibn abi sarhin fi ashabihi bi biladil maghrib kunga maghrib shine ina shine morocco maghrib da larabci shi ake kira morocco exactly da duk a haɗe suke kafin a zo a ta su to suka ta ma abdullahi dan abisar babban kwamandan musulmi a wannan wajen a maghrib yanzu morocco ta ina yake da najeriya ta yamma arewa yawa to ta ina yawa ta ina yake da kasashen eh, da su makka madina yamma ne sai sa ake kira maghrib ta nan ne eh, yamma ta inda rana ke faduwa ake kira biladul maghrib da suka je wa musulmai suka tarar da musulmai a can falamma tara'atil jam'an yayin da aka hada sahu aka yi gaba da gaba aka yi ido hudu ina fata an gane ko batar rumu yusallibuna wato rumawa suka kwana yusallibuna suna tukka irin irin cross din nan asali suna abubuwa na eh, na neman sa'a da cross wa batal muslimuna yusalluna wa yaqra'una alquran su ka musulmai a bangaren su suka kwana na filu da karatun qur'ani ko karanta qur'ani yake kawai saboda wannan suna tawassuli da musulmai suna tawassuli da sallah da karatun qur'ani akan Allah ba su nasara a wannan daren su kuma can suna daga menene cross suna in Jesus name in Jesus name suna daga cross haka ka san an fadi ma daga nan falamma asbahu yayin da garin Allah ya waye صف عبد الله بن أبي السرح أصحابه صفوفا wato abdullahi dan abisar babban kwamandan musulmi sai ya jera musulmai a cikin sahu cikin ababen hawa inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsu Allah ya ce ina son musulman da suke yaƙi cikin sahu in ka gansu cikin sahun ka ce gini ne wanda aka wanda aka aka tsara shi aka tsara bulo din fi markab cikin ababen hawa wa amarahum bi dhikrillahi wa tilawati alquran bayan ya gama jera su din yace su rika ambaton Allah سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وإن سنة كرنك القرآن كوينا فأنا أبن دي سوقك كما يند ألا بعد أمرني يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين إذا لقيتم, إذا لقيتم يا أيها الذين آمنوا idza laqitumul ladina kafaru zahfan Falatuwar tuwallu aba ah, wannan ayan ba idza laqitum fi'atan fazkurullaha idan kuka hadu da matsiya ku rika ambaton Allah wa kanat ar-rihu ma'a ar-rumi wal barbar thumma sakanat ar wato da yanda iska take kaɗawa tana kada against musulmai ne tana fitowa daga rumawan haka ta in bangaren ruma nan iska take kada ka san ko ka harba kibiya za ta yi saurin za ta yi tafiya wanda yake opposite din iska ta inda take hada in ka harba kibiya ma iska za ta yawa to da iskan ta ta bangaren ruma take tana taɗawa ta musulmai kawai Allah da ikon sun masaka na tirriya sai Allah ya tsaya da kaɗawan iska ya da kaɗawan iska faƙala lahumul muslimuna in shi'itumul qitala sai musulmai suka ce musu in kun shirya bismillah a fara yaƙi ثم أنزل الله نصره على المؤمنين musulmai suka fara sai Allah ubangiji ya saukar da nasararsa akan aka a hannun mumunai ya ba musulmai nasara fa haraba Constantine wa jaishuhu Constantine wannan shugaban Roma din nan da rundunansa gaba ɗaya arce da sojojinsa wa kama Abdullahi ibn Abi Sarhi bi zati sawari ayyaman Abdullahi ibn Abi Sarhi babban komanda jagoran musulmi ya tsaya a wannan zati sawari din ayyaman na yan kwanaki ko mun karanta a sahihul bukhari cewa manzo Allah idan ya yaki gari ya ci nasara yakan zauna na tsawon kwana nawa uku uku ko hudu uku ne Eh, kwana uku yakan zauna a wajen kafin ya mata to shi ma shi ya zauna kwanaki da yawa saboda waɗansu dalilai sun maraja a mansuran muzaffaran sai ya koma yana mai cin nasara da kuma muzaffar duka da al-mansur da al-nasr da al-zafr duka nasara ce abu na hudu bayan yaƙe-yaƙe da aka yi a zamanin saidina Usman masu manya-manya wanda tarihi baya manta da su na hudunsu shine tausi'atul masjidin nabawi ko faɗaɗa expanding ya faɗaɗa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yawan al'umma musulmi ya ƙaru masallacin ya matse musu sai ya ƙara faɗaɗa shi na biyar bina'u awwal usulin bahari a zamanin shi ne aka fara gina ostul za mu iya kiran shi kamar marines ko menene jiragen ruwa na yaƙi ya ake kiransu na? worship haka e, jiragen yaƙi na ruwa yawa shi ne farko a zamanin sayidina Uthman amma duk wanda suka wuce ba abun nan ba kun sa inda muka karanta a zamanin Umar ai fadawa ruwan suka suka swimming suka je suka bude suka tsokano wadancan wani ma sahabi ma yace a taka kan ruwan ayi a ce hasbunallahu wa aka taka ko ba haka ba to wannan a zamanin sayyidina Uthman nan aka samu fasaha a zamaninsa na kera jiragen yaƙi na ruwa a zamanin shi ne aka fara yaƙi akan teku ina fata an gane na shida daga cikin ayyukan da yayi a zamaninsa muhimmai jam'ul qur'ani marratan saniyatan tara alqur'ani da yayi na biyu bayan an compiling din shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya sake kun san an ta samun wadanda su ce qira'ar mutafi masu qira'an warsu su ce karanta qur'ani da warshi yafi masu hafsu su ce haka masu qalun su ce haka sai kowanne suna alfahari sai sayidina umar yake sayyidina usman yake duk a hada qur'ani aka hada shi hadawa na farko da aka yi zamanin sayyidina abubakar ne lokacin da aka hada shi gaba daya a matsayin qur'ani aka karbi abinda aka yi ta rubutawa aka samu manya-manyan alaran momi mahaddata alkur'ani aka duba gaba ɗaya kowa ya kawo haddarsa ana bin qur'ani aka samu haka ne wannan aka hadda aka duba aka yi compiling qur'ani to ana to da aka yi compiling din shi ya sauka a har a clans dialects na larabawa na laraba kabilu laraba har goma ne kama a ce yanga misali akwai riwayan da ake karanta shi da harshen zamfaranci akwai riwayan da ake karanta shi da harshen zazzaganci akwai riwayan da ake karanta shi da harcin kananci riwayan da ake karanta shi da harcin katsinanci riwayan da ake karanta shi da harcin a wanda barbaranci ai ba hausa ba ne ba hausa ba ne hausa na ce hausa bakwai din nan na? ba zan tsakawa ok yanda muke nan hausa bakwai kawai nake so a gane to shi ma ƙur'anin eh, ƙabilun larabawa laraba clan clan clan sun kai goma to hai ya sauka manzo Allah ya karanta shi wani sa'i da wannan ya karanta shi da waɗannan yanda za su gane a harcin su inna ina fata an gane ko to daga baya a zamanin Usman sai kowa ya fara alfahari cewa karanta shi da harcin shi shi yafi mu namu ya fi naku waɗanda su zai namu ya fi naku sai sai dina usman ya ga lallai waɗannan za a bar baya ne da ƙura za a samu rabuwa Ku sai sa duka aka taro ƙur'anan sai rubuta shi da hannun shi da harcin ƙuraishawa asalin dalib da na ƙuraishawa sai ya sa sauran duka aka kone su to ya zamanto ana karanta shi da wani harshe amma ba wai waɗancan in sun ɓace ba yasa aka kulle su a taska yanzu duk Qur'an da kuka ɗauka a nan in ka buɗe bangon farkon za ku ga birrasmil Uthmani da handwriting ɗin Sayyidina Uthman farkon bangon kowane Qur'ani a nan in kuka duba za ku ga birrasmi al-Uthmani ai bi khat da handwriting ɗin Sayyidina Uthman sai ya zaɓi kawai harcin shawa da shi aka saukar da Qur'ani shine asalin inda manzo Allah ya fito sune quraisha sune kabila mafi daraja mafi girma menene sai sai na usa ce a rubuta shi da harkin quraishi kawai da kuma rubutun quraishi da ya rubuta shi shi kenan saura aka kulle su yace ya haɗa al'ummar musulmi gaba daya ya aika copies duk kasashen musulmi shi kenan sai aka karanta shi ana amma da bai bai haka ba radiyallahu anhu da an samu rigingimu kuma gafara dan kanun kawai yan warsu kawai yan hausu to sai ya zama to yanzu idan kana so ka karanta shi din sai ka je ka yi specializing akan wata kira'a kawai a university faculty of Quran and Islamic studies sai ka yi can na fata an gane ko yanzu idan ka je nan su Morocco su abin nan zaka ga da warshu suke karatun su da warshu mu ma da warshu aka gada a nan sai hafsu ya shigo bayan an buɗe makarantun islamiyya to yanzu zaka ga kuma a musabaka ne yanzu masu karanta da waɗansu banda hafsun da warshun ɗin kaɗan kaɗan ne zaman to sai wanda ya je ya yi karatu wannan fagen to haka yi kuma manzo Allah ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin wa kallafa arba'atan duba wa kallafa arba'atan sai ya ɗora wa mutum hudu aikin haɗa ƙur'ani talafatan min ƙuraish aka zaɓo mutum uku daga ƙuraishawa wa wahidan min ansar mutum ɗaya daga cikin mutanen madina ammal ƙurashi yuna, waɗannan da ya zaɓo daga cikin ƙuraishawa su uku ɗin nan su ne abdullahi ibn zubair wa sa'id ibn al'as as wa abdurrahman ibn al-harith wa ansariyu shi kuma na bangaren mutanen madinan zaidu zaidu dan thabit su ya zaba ya dora ma wannan aiki walamma kutibatil masahiful usmaniya yayin da aka rubuta mushaf ƙur'ani <coughs> da rubutun usmaniya ursilat ila biladil islamiyya aka rarraba copies din zuwa ga garuruwan musulmai kasashen musulmai gaba ɗaya lam yaktafi Usman bi irsaliha ila al-amsar Usman bai takaita akan aika su zuwa manya manyan garuruwa na duniya na musulmi ba bai tsaya akan nan ba wahdaha litakuna al-malja wal marji fi zamanto sune wanda kowa zai karanta bal arsala ma a kulli musafin aliman sai ba wai ƙur'anin kawai ya aika ba sai da ya haɗa da malami duk garin da ya aika kofis ɗin kowane gari da aika kofis sai ya haɗa su da sai ya tura malami da zai je yanzu ya karantar da su a wannan ƙira'a ta ta ƙuraishi ina fata an gane da bi kanun ne suka iya to yanzu ga wanda sayyidina Usman ya buga sam ya tura malami ya karantar da su da wannan qira'a duk inda ya tura copies na alqur'ani sai ya hada da malamin da zai koya mutane yanzu wannan karatu ina fata an gane yawa yanzu ko kai ne ka iya warsu ka iya hafsu idan kana so da riwaya ga kalu sai ka zo ka zauna shi wanda ya sani ya koya maka to da shi ka sani yanzu kai hafsu ka sani to idan kana so ka iya warshu sai ka je gun malamin da ya iya me warshu to tunda an yi season din qur'anan duka an haɗa musulmi akan qur'ani ɗaya, to duk inda ya tura kofi kofi kofi sai ya haɗa da malamin da zai karantar da su eh, wannan qur'ani min ulama'il qira'ati daga malamai masanan karatun alkur'ani yu'allimul muslimina kowane malami da aka tura da manufan ya je ya koya wa musulmai ne alkur'ana wafka wafka gwargwadon abin da ya zo a cikin hadar mushaf karantar da su a kan abin da yake a rubuce cikin wanda ya rubuta din nan wa ala muktabahu da gwargwadon tajwidinsa da koyarwansa gaba daya fa zai damna sabitin an an kuri a madina zaidu bin thabit ne shine sayyidina usman ya damka wa nauyin karantar da mutanen madina wannan nuska na qur'ani wa ba'atha abdullah ibn sa'ib ila makka ya tura abdullah ibn Sa'id ya zamanto shine mai karantar da mutanen makka wal mughira ibn shihab shihab ila sham ya tura mughira ibn shihab zuwa ga syria sham wa amir ibn abd al ila basra ya tura amir dan abdul qais zuwa basra wa aba abdurrahman ya ilal kufa ya tura abdullahi ibn sulami zuwa ga kufa to zaka ga duk waɗannan malaman in ka zo da kira'o'in nan in ka je zaka yi kana so ka koye su duka sai an kawo maka da riwayan wannan riwayan su wa taraka indahu fil madinati mushafan sadisan sai ya bar mushaf na shidan wa huwa alladhi yusamma bil mushaf al imam shine ake kiran shi mushaf al imam shine na kanshi kenan imam usman kenan eh nashi na madina ana kiran shi mushaf al imam to aka ya rarraba su ya su aka je aka ta karantar da al'umma kun ga ayi manya manyan ayyuka a zamani shi Allah ubangiji ya yarda da shi wannan shine abin da ya samu a wannan rana tamu mai albarka don Allah ya nuna mana sati mai zuwa za mu fara badul fitinat yadda fitinu suka fara suka fara samuwa da aka fara fitinu nan da can nan da can nan da can fitina can fitina can amma ka yadda dan garwacin wuta a can ka yadda dan garwacin wuta a can ka can kafin ka ankara ko ina wuta ta ne ta tashi Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa